ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا ونبينا محمد وسلم lokacin jama'ar musulmi da suka zara a wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan yini na yau na bakwai ga watan ramadan shekara ta hijira dubu da dari hudu talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kwatancin hudu ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu ya shi Allah subhanahu wa ta'ala amince mana hadarin wannan majalisi sabana ban titin Ahmadu Bello wai a birnin Sokoto muna a wannan wuri ne domin saurari fasar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwan musulmi da suka bar a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kadamar da karatun namu zai gudana a yau in insha Allah karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alarama Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano da fatan Allah ya samu fa'idantu da abin da za mu shaurara. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fa’ina a su daga alhadisi kalamullah wa a hasan alhadi ya hari wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umori muhudasatu ha wa kulla muhudasatin bida wa kulla bidatin balala wa finna ikiwani fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. idan ba kuma ta ba muna cikin surutun nisa amma dai tafiya ta fara nisa sai Allah madauki sarki ce mai alarama alam tara ila alladhina qila lahum ya kuma wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله ملوكين سركي yana ba mu labarin abin da ya kasance عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم kun san matasa kullum akwai ɗan zafin kai hakan nan kullum gani suke kaman dattawa suna tafiya da sanda suna ganin da haka da haka wuce za a kai su suna ganin kawai a tashi a yi gwagwarmaya lokaci daya a yi wa kafurci offside down wannan shine tunani na matasa to amma an gwagwarmaya ta zo sai lokacin su gane a datta wannan da suke cewa biya a hankali a hankali akwai abin da suka hango to wannan ya faru a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ta azabtar da musulmi ana ta ba su wahala sahabbai musamman matasa sun rinka zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ya rasulullah kafiran nan sun cutar da mu sun azabtar da mu sun wahalar da mu ya rasulullah ka ba mu dama mu dauki takobi mu yi jihadi a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hakuri Allah bai bani iko yin yaki ba yanzu dai abin da Allah yake sallah kada mu yi wasa da ita zaka mu rinka bayarwa aikace aikacen addini na ibada mu rike su gamgam kada mu yi wasa da su amma a ɗauki takobi a je a yi jihadi wannan Allah bai sa ba ya rasulullah kaga su matsa mana nan ba ba dan kana tattare mu ba mu a shirye muke yanzu nan kawai a je a yi kunar bakin wake a gama gaba daya nabi ta a a hankali wannan dama ba ta samu ba tukunna to ana nan sai ga dama ta samu dama ta samu lokacin da aka hijira aka dawo madina sanda za a yakin badar sai Allah maɗaukin sarki ce to yanzu an bara dama an yi lifting ban to sai a lokacin mutane suka fara gane ne ake cewa yaki to Allah yana bada labarin sai ce alamtara shin baka gani ba ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum zuwa ga waɗannan da aka ce da su ku kame hannayenku lokacin ɗaukan takobi bai yi ba lokacin yaƙi bai yi ba tukuna, yanzu ku kame hannayenku wa musala, sala ku ci gaba da tsaye da sallah wa atu zaka ku ci gaba da bada zaka su go suna ganin cewa ba su dama su je su yaƙi ana a ku yi haƙuri tukuna, yanzu dai a ci gaba da ibada kamar yadda Allah ya ce ana nan ana nan ana nan falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka shar'anta musu jihadi domin duk sanda aka samu kutuba a cikin alkur'ani mai girma malamai sun ce ana samun kitaba ne guda biyu akwai kitaba shar'iyya sannan akwai kitaba qadariyya akwai kitaba shar'iyya wacce ce kitaba shar'iyya wato ita ce irin wannan kitaba falamma kutiba alaikumul abinna alaihimul qitalu irin wannan kitaba kitaba zaka same su da yawa a mai girma kamar inda Allah madaukin sarki ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum لا تعلمون kun ga da aka ce kutiba alaikum alqitalu ai shuri'a alaikum alqitalu ai shar'anta muku yin ne yin yaki wata rana ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayn kutiba alaikum كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأنف الأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون duk wannan kataba kutiba katabna da ke cikin wayannan ayoyi duka ma'anarsu a wajen malamai shine an shar'anta to akwai inda ba kitaba shar'iyya bace kitaba ce qadariyya wato ana nufin an kaddara ne kamar yadda Allah ya ce wala qad katabna li ibadina al-mursalin na kana katabna وكتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور wato a nan gurin ba ba shar'antawa ne aka yi ba wato Allah madaukin sarki ya kaddara ne ya ambaci wani da ya riga ya kaddara cewa ƙasa bayin Allah na kwarai nagartatu su ne waɗanda za su gaje ta daga baya ina fata an fahimci wannan na'am ana nan a can wata aya Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man adda Allah wa rasulahu wa law kanu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أبناءهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز a nan gurin da aka ce ula'ika kataba fi qulubihim al-iman wato nan ma kitaba ce kadariya ba wai kar an ta imani aka yi a cikin zukatansu ba Allah madaukin sarki ya riga ya kaddara cikar imani a cikin zukatansu a wannan aya da Allah ya ce kataballahu la aghlibanna nan ma kitaba ce kadariya abinda ake so a nuna wa mutane shine Allah ya riga ya kaddara ya zartar cewa shi da manzansa da manzanninsa da yan aikansa su ne masu cin nasara wayannan su ake cewa kitaba ne kitaba kadariya kenan wannan kitaba da muka samu cikin ayar da Allah wato Allah rama ya karanta mana inda aka ce falamma kutuba alaihimul qitalu to ai falamma shuri'a alaihimul qitalu a ran kitaba ce ne kitaba ce shar'iyya to yanzu Allah madaukin sarki ya shar'anta yaki an ba su dama cewa aje ai jihadi sai Allah ya ce iza fariqun minhum sai gashi wani bangare daga cikin musulmai munafikai kenan yakshawna nasa suna jin tsoron mutane suna jin tsoron karawa da kafirai suna jin tsoron arna ka kashiyatin lahi kamar yadda suke jin tsoron Allah au ashad da kashiya kuma sai da suke jin tsoron Allah kaga munafiki ya kai matsayin da yana jin tsoron kafiri fiye da yake tsoron wa fiye da yake tsoron Allah madaukakin sarki wani zai ce a to kina an samu shakka a cikin alkur'ani mai girma don an ce ka kashiyatin lahi au ashad da kashiya wani yana daga cikin ayoyin da waɗanda ba musulmai ke amfani da su ba suke sun gano kuskure a qur'ani mai girma suka ce to nan ba an ce Allah ne yana magana amma sai Allah ya ce suna jin tsoron mutane kamar yadda suke tsoronsa ko fiye da kenan ubangiji ya yi kokonto kenan ubangiji bai gane suna jin tsoron daidai da tsoronsa ne ko suna jin tsoron fiye da tsoronsa ba ne ina fata fahimci wannan wannan shi ce da wanda ba musulmai suke kawo ba amma abin da yasa wannan shi ke shigowa shine rashin sanin ma'anoni na alkur'ani mai girma ba wannan ita wannan awu da take ciki ba ba ma'ananta ko bane A'a. malamai suka ce ma'anan bal take bayarwa ma'anan mai take bayarwa tana ba da ma'anan bal ne wato ka ya tillahi bal wato suna jin tsoro kamar da suke jin tsoron mutane bal kai ba ma wannan ba a can da kafiya sun fi tsoron wa'annan kafirai fiye da suke jin tsoron Allah madaukakin sarki an gane ma'anar da kalmar take bayarwa malamai suka ce tana ba da ma'anan bal ne saboda haka babu shakka a ciki wasu malamai suka ce a tana nan a matsayin ta na an wacce aka sani amma qur'ani yana magana da larabawa da uslubin da larabawa suka samu magana da shi kamar inda Allah madaukin sarki yake magana da annabi Yunus alaihi salam bayan da wato kifi ya hade mun tuna lokacin da me kifi ya hade annabi annabi Yunus alaihi salam kifi ya karkashin teku da shi amma qur'ani da yana bada labari wato sai ke cewa falaula annahu kana minal musabbihin falaula annahu kana minal musabbihin aha la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun cigaba cigaba cigaba cigaba fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim yawa wa anbatna alayhi shajaratan min يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون wato annabi Yusuf da Yunus da kifi ya haɗe shi karkashin teku da shi sai Allah ce falaula annahu kana min ba domin ya kasance cikin masu yi wa Allah madaukin sarki tasbihi ba mai kokarin ibada ne kamin lokacin da kifin ya haɗe shi ba wai tasbihin da ya ta yi a cikin cikin kifin ne kuma da shi ba tasbihin da ya yi kamin lokacin da kifin ya mai wato shine ta'arraf ilan lahi tun raka'i ya rufuka fi sijda nemi Allah ya san ka tun ana zaune lafiya to san da kashi matsala sai Allah yi ne sai Allah madaukakin sarki ya san ka lokacin sani sai maka amfani kamin kifin ya shi shi shine falaula annahu kana minal musabbihina ba domin dama can ya zama cikin masu tasbihi ba wato yana yawan tsarkake Allah kamin kifin ya haɗe shi Allah yake da labisa fi badanihi da Allah ya bar ta zama a cikin cikin kifin ila yawmi a har hazuwa ranar tashin alkiyama to amma dama mai kokarin tasbihi ne da kifin ya hada shi ma bai daina tasbihin ba da yana tasbihin sai mala'iku suka rinka cewa wato sautun ma'ruf fi makanin gari ga wata murya muna jin da wacce mun santa wannan tasbihin ba yau muka fara jin shi ba sai dai yanzu a kuma bakon wuri muke jin sa inda ba nan muka saba jin tasbihin yana tasowa ba ina fata an gane wannan kenan kasancewar sautin daman sananne ne shi ya kawo Allah madaukin sarki ya tausaya mushi Allah ya sa wannan kifi ya je ne ya je ya amansa ba don haka ba da yayi ta zama a cikin cikin kifin kenan malaman da yake jahili ne sai suka ce wannan ayar ita ce maganin ciwon ciki maganin me ciwon ciki da yake harka duka sakarci ce da jahilci in na ne aka huwa labtar a ce maganin harbin kunama ya min bai da sulbi wata ayi maganin nakuda saboda an ji abin ya ɗaya kama da hausa kaga ai tar bai kama da da ta bisa fi baɗari abin da eh, ya kuruji min bai sulubi shi ma da ɗan sarki sarki haka na ko to to ya kuruji min bai sulubi sulub sai yaron ya faɗo abin ya yi kama da hausa ne kawai ba su san ma'anar ayar ba to yanzu kana ciwon ciki sai aka ce a rubuta maka da bisa fi badanihi ila yami ba so da kafa 111 sai kai ta kwankwada ma'ana ayin ne ciwon cikin yayi ta zama kai ya hito har zuwa a busa kawo kenan za ka warke idan ayin ta aiki to ka duka jahilci to amma daga ƙarshe bayan an tseratar da shi bayan tsiran masa bishiyar da zai ci da ya ƙarshe Allah sai ce fa nahu ila ne ake alfi sai muka aika shi zuwa ga wata jama'a da ta kai mi'atu alfin mutum dubu ɗari sai Allah ya ce auye zidun ko kuma ma sun fi mutum dubu ɗari a nan gudun irin wannan ayar ce malamai suke fasara guda biyu wato magana ta farko Allah ya aika shi zuwa mutane dubu ɗari ban Allah ya ce kai ba ma haka ba yazidun mutanen sun haura dubu ɗari an gano wannan fasara ta biyu shine Qur'ani yayi magana wa mutane da yadda suka san yanzu taron mun nan guri in ka koma daga gefe kana so ka kesa mu mutum nawa zaka ce baka iya bada adadin shi kamar me ko sai ka ce mutane sun kai mutum dubu kaza ko ma sun fi haka ina fata an fahimci wannan saboda haka ita waccan jama'ar da aka aika shi zuwa gare ta idan ka kalli yawan su kai da kake hangen su ga sunan tun da ba bi kai da ɗaya ɗaya ɗaya ka kirga ba sai kaga ga jama'an nan yawan su ya kai mutum dubu ɗari ko ma sun fi nawa ko ma sun fi dubu ɗari wannan ita ce al'ada in an hangi taro na jama'a sai a ƙesa ce sun kai mutum kaza ko ma sun hau haka to wannan usulubi da larabawa suka samu magana da shi har mu ma hausawa muke ɗanawa da irin sani ne alƙur'ani mai girma ya yi magana a wannan ayar wato kai idan ka ga yadda suke jin tsoron aukawa kafirai sai ka ga kamar suna jin tsoron su kamar da suke jin tsoron Allah kai koma sun fi tsoron su fiye da suke tsoron Allah domin ba ka gama auna gwargwadon tsoron a cikin zuciyarsu ba da alamu ne ka kwatanta ta bada ne ta bada kiyasi a nan gudun qur'ani yana magana da mu da abinda muka saba yin magana da shi ina fata an fahimci wannan kana iya cewa wane yadda yake tsoron wa ne? sai ka ce yadda yake tsoron baban shi kai fiye da haka ba wannan al'ada ce da Hausawa da sauran yarurruka suke yin amfani da ita kenan wannan ayar ba za a iya kafa hujja da ita a ce an samu shakka a cikin alkur'ani mai girma ba Allah ka gafarta mana wa kalu sai suka rinka cewa rabbana ya ubangijinmu lima katarta alaina alqital me yasa kuma ka shar'anta mana yaki ya Allah dazu zuba da su ake zuwa ana cewa ya rasulullah in eh, na ga an da lahum ya rasulullah ba mu dama mu yake su ya rasulullah amma yau gashi wasu bangare daga ciki waɗanda munafukai ne sun zo suna cewa rabbana lima katarta alaina alqital laula akartana ila ajalin qarib me yasa baka bar mu zuwa wani gajeren lokaci mu ci gaba da yan harkokin mu muna cin abinci har zuwa lokacin da mutuwa ta Allah da Annabi za ta same mu kenan shi a wajen sa mutuwa a wajen jihadi ba mutuwa ce ta Allah ba idan ya mutu akan sa, nan ne aka samu me mutuwa ta Allah to me bambancin sa da arna shi arne kun san shi babu wata mutuwa ta Allah a wajen duk mutuwa it is untimely death wai ka mutu lokacin ka bai yi ba in kana sauraron za zaka ji ana sararwa we regretfully announce to you the untimely death of our grandpapa who died eight years wai ya mutu shekara tamanin wai amma halo yanzu lokaci bai yi ba to wannan lokaci ne lokaci bai yi ba Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukin sarki sai yake bada labarin su suke cewa laula na ila ajalin kare sai Allah ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata'ud dunya qalil jin dadin rayuwar duniya dan kadan ne in ma an barka ka zauna a duniya duka shekara nawa zaka zauna a duniya jin daɗin duniya duka shekara nawa ake yi ko an barka da rai idan shekaru suka ja duniya ka yi jin daɗin ta ba ka yi jin daɗin ta za ka ga mutum ga dukiya ya tara ga mulki komai an yi amma Allah ya bashi tsawon rayuwa har tsufa ya same shi idan tsufa ya same shi tsufa ya same shi zai ya sake dawo abin tausayi duk gatan duniya yana da shi amma bai yace cin moriyar gatan kenan jin daɗin rayuwar duniya bai taka kara ne ba bai taka kara ya karya ba ko duk wanda kaga ya tsufa bai san sanda bai san da ya tsufa ba tun yana karyatawa bai dashi tsoho bane har ya rungumi kaddara har ya rungumi kaddara ya da cewa fa yanzu kan lokaci ya zo Allah ka gafarta ma suke cewa Allah ya ce masa kulmata wa duniya qalil sai Allah ya ce wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce tafi alkhairi amma ba ga kowa da kowa ba akwai wanda lahira ba alheri ne a wurin shi ba bala'i akwai wanda lahira menene bala'i sai a wajensa amma ita lahira khairul alkhairi ce Allah ya ce liman ittaqa ga wanda ya kiyaye dokokin Allah ga wanda ya bi Allah ga wanda ya cika ka'idojin Allah mai takawa shine wanda lahira take da sauki a wajensa me yasa mai takawa aka ce lahira tana da sauki a wajensa saboda shi lahira ta zo bai da matsala bai da ne bai da matsala me ake tsoro a lahira duk abin da ake tsoro a lahira ne shakawa bai shafi su daga abin da ake tsoro a lahira akwai ne akwai tiradi tsallaka tiradi yana daga abin da ake tsoro a lahira mai takawa tiradi ba matsala bane a waje dan qur'ani cewa wa in minkum illa waliduha wa in minkum illa waliduha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا kun ga da Allah ya ambaci siradi har tsananin siradi da bala'in sannan tunda siradi da kai giye a kauri ba kuma lilo yake a sama wutar jahannama kuma ita ce kaɗai hanyar da ake bi a je aljanna za a ga mutane sun taho kan siradi wallahi duk wanda ya tsallake sirari bai wayewa sai ya kalli wuta ya ce alhamdulillah zina najjani ke yi gaba kuma yayin da ake kan siradi ko annabawa ba sa tuna matansu ba su tuna ƴaƴansu annabi bai tuna matan shi yana kan siradi sai ya tsallaka kuma da ya tsallaka addu'a zai ce alhamdulillah zina najjani ke yi gaba wanda zai tsallake siradi ya tsaya mutum ɗaya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kai shine bayan ya tsallake sirari zai tsaya waiwayo ya hango mu ga munin al'umma ta muna ta kokowa da sirari wasu na alkafura suna fadawa wani yayi kule kule rake, ya dungura shi wani sirari ya karkace shi ya yayya kushe shi duk fatar jikinsa an yayyage ta an karkace yana jan kirji akan siradin kuma ya fita kobi kaifi an faffarke shi amma yayi yi jina-jina ya daddaushe amma dai ya tsallaka da na tsira sai yasa annabi yace yace fa makdusin nazir yace wa mukardasin fi jahannam akwai wanda gaba ɗaya ya yi ya kuce ya daddaushe ya kakkarfe amma dai ya tsallaka akwai kuma wanda an yi alkafura da ke autar jahannam in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zai hango mu wasu kuma na wucewa kamar kiya. wani waliyin allah idan ya taho zaka ɗauka kibiya aka harba haka yana haske kamar walƙiya ta gita ya tsallaka kira ya wani zai zo kan siraɗin kan abu hawa zai tsallaka A kodan wadanda kan abu hawa za su tsallaka a filin alkiyama akwai masu tafiya da masu wucewa da gudu akwai masu tafiya da tafiya da kafa akwai yan rarrafe akwai yan jan jiki Allah dai ka sa muna cikin tsallakawa saboda haka annabi in ya tsallaka sai ya tsaya ya waiwayo ya ga ga muna ana zuwa sai kama addu'a yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya Allah a tsallakar da su ya Allah a tsallakar da sarkin da su duk wa'azin nan da ya bai isa ba a bakin siradin ba yana nema mana sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya sun manuna na jin da zinar takawa masu takawa za mu tsallakar da su inji Allah duk wannan rikicin na sirari ba zai tafi su a ah, to yanzu wanda an ce mai zai tsallake yana da matsala a lahira babban matsala ta gaba a lahira shine wuta to shi mai takawa ba zai shiga ba qur'ani ne ce fa an zartukum naran talazza فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى kun قال Allah da yazo magana wuta yake fa إنا ناقر غريب ina gargadin ku inji Allah madaukin sarki naran da wata irin wuta wuta kuma talazza wata kullum bala'in ta karuwa yake matsalar wutar jiha ɗauke ita bala'in jiya ya fi na shekaran jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na gata ya fi na jibi na citta ya fi na gata na masoro ya fi na citta na kimba ya fi na masoro na tazargare shi kullum bala'in karuwa shi na ransa da ke. Allah ya ce la ilaha ba mai shiga ta illa a shiga sai marar rabo Allah ta raba mu da rashin labo abu a rai to sai Allah madaukin sarki yace mara rabon nan shine allazi kazzaba wata wanda ya juya wazi amma ya kareta ya juya baya shi yasa babu hatsari ga rashin aiki da wazi sai Allah ya ce wa sayyidannabu hala tiqa amma al-atiqa mai takawa wa sayyidannabu ba shi ba shiga wuta inji Allah shi zai nesa da ita Allah zai tsallaka da shi ita ba zai shiga wuta ba allazi yu'ti malahu yatazakka Shi ne wanda yake ɗaukan dukiyar sai taimaki addini kuma ya ta yana tsarkaka irin wannan mutumin shi ne wanda yake mai takawa to shi ba zai shiga wuta ba me yake nema a lahira aljanna ko to shi mai takawa Allah madaukin sarki ya ce bai da matsala yace innal muttaqina innal muttaqina إن المتقين في جنات وعيون يا شو إن المتقين إن المتقين في جنات ونعيم يا شو إن المتقين إن المتقين في ظلال وعيون يا ساكت سوى إن المتقين إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر يتي إن للمتقين إن للمتقين مفازا كل منين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا To wannan shi ne abin da Allah ya tara da almutaqun to almutaqun lahira alheri ce a wajen kowa lahira alheri saboda bai da matsala Ke sa Allah da yace wal akhiratu khairun liman ittaqa an gane wannan na'am sai Allah ya ce wala wala tuzlamuna fatila Allah ya ce ba za a cuce ku ba ne ko yuzlamuna ala rama wala tuzlamuna ba za a cuce ku fatila ko da fatila ba menene ake cewa fatil wato dabino yana da wasu abubuwa dabino idan ka samu dabino akwai bawo da yake da wanda ake cinyewa an gane shi akwai sunansa daban da larabci kamin ka cinye bawon da ake cinyewa a daidai inda dabino yake damfaruwa da bishiyar yana da wata ƴan karamar hula an gane ta wata in zaka ci dabino sai ka banta ta ita ba ta da amfani sai ka dan banta ta ka jefar sannan sai ka fara gurgurar dabino to ita ba wannan yar hular akwai sunanta da larabci yayin da ka bare zaka samu wata leda leda haka wata kwasfa da kwallon dabinon yake ciki to ita ma wannan yan leda leda akwai sunanta daban da larabci shi kwallon dabino akwai sunanta daban da larabci shi kwallon akwai inda ake kamar an tsaga shi to a cikin dan wannan tsagun akwai wani dan zare-zaren dabino da yake kwance a ciki to shi dan wannan zare-zaren dabino, shi ma akwai sunansa da larabci wannan dan zare-zaren da yake kwance a cikin wannan tsagun shi ake cewa fatila shi wannan dan zare-zaren sauran da zamu haɗu da su duk za ku ji sunansa muka yi su Allah ka gafarta mana ni Allah madaukin sarki sai a gaba da alarama أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله يوا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند kai za a ce musu qul kullum min indillah fama li هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا kai ku ce Allahu akbar Allah madaukin sarki yace aina ma ta kuru duk inda kuka kasance duk inda kuka shiga Allah yake yujrikumul maut mutuwa za ta rike ku inji Allah daga nan da bara da Adam ta kare daga nan da bara da Adam ta riga ta gare wato inda Allah ya zama da adam ce ita ba a tsere mata ba ba a tsere mata wani wani labari da ake bayarwa mai martaba sarkin musulmi abubakar sun shiga jirgi tare da sardauna tare da tare da sardauna bayan jirgi ya tashi ya yi sama mai alfarma sarkin musulmi abu kare kalle sardauna ya ce amadu kahir ya raba mu da kasa sardauna ya ce ba matsala mai martaba aika ka daura bel ya ce haba amadu wata dabara ta sauran ga wanda aka kwashe wa kawo yau akwai ta dabara ba ta dabara ta sauran ga wanda aka kwashe wa kawo to a nan ne dan adam aka kwashe wa kawo aina mata kunu idil kumul annabi dawud alaihi salam gidansa akwai kofofi da yawa akwai security da jami'an tsaro amma idan zai fita gida sai an kulle kofofin gidan gaba ɗayan su kofofin gidan duka sai aine ne sai an kulle su gaba ɗaya ran da an kulle kofofin gida gaba ɗaya sai ga wani mutum a tsakiyar gida to daga nan kowa a gida hankalinsa ya tashi saboda annabawa suna da kishi sosai na iyalansu duk annabi in ga mutum mara kishin iyali kowa ma yana iya ganin matar shi to wannan ya gama lalacewa irin yan boko mu na zamani da suka sha boko suka koshin nan ba bata sirki da sunna ba shi ba matsala karatun sa tafiya ba ita ta tallace ko abokai haka zai kira su zai kira ta ta sha ado ba lullubi wuyanta a waje rabin kirjinta a waje wai take sa musu abinci a dalin tebur kuma idan tana zuba abincin shi ba ita yake kallo ba abokan yake kallo yanzu suna kallanta ko ba sa kallanta dan ba sa kallanta duk sai ran sai ba ta sai bai aure kyakkyawa ba amma yaga sun kura mata ido kamar mayu sai da iya kama shi yana billahi lazi na sumar da suna gagwar wannan rashin kishi ya kare ki in ya zo gida ya same ka da matarsa kuna cin abinci tare akan dining table ransa ba zai baci ba sai ce hi to abin da ya dame shi ya ce look you are my best friend whenever I am absent you use take care of my beautiful wife wai daɗi yake jin benin wani shi ke lura mun da matai wallahi akwai ta bugo min waya tana ɗan aikace aikace kamar wanke wanke a cikin gida abokin mijinta ya shigo ya lalabo ta bayan ta yi kama mata ido ya rufe mata ido haka wai gane wane ne wai guess who wai ta gesin ta gane waye mata mutane ba na ce ya kika tace na kada hannunsa na ce Allah wadanka na shiga daki na kulle ban fito ba sai da ya bar gidan na ce da mai gidan ke da kin ga mishi tace na ga mishi na ce kaji kaji kaji abinda wani ya aikata na ce me yace tace wallahi na dauka ransa zai baci wai sai kalle ne ce an sowa wai dan ya rufe min ido to sai wai wace zai wai ne ya shi a wajen sauna is normal when he's just when he, I, I, I, I, I, I, I, dan boko kenan mai tunani irin na bature amma dan boko wanda bai san addini wanda bai san sunna ba dan boko da ya san sunna ya san addini ba zai yi wannan ba Allah ka kara mana yan boko masu son Allah da manzansa to annabi Dawud duk annabawa masu kishi iyalan su shi yasa annabi yace addayus ba zai shiga aljanna ba Sa'id ibn Abada Ubada yake Sayyidul Ansar yake cewa ya Rasulullah law wajadtu ahadan bi imra'ati la darabtuhu bi sayfi ghayr Ya yace da zan ga wani tare da matata takobi zan sa in fille kansa kuma ya rasulullah ta wajen shin zan sa ba zan juye ta wajen da bai da din ba sahabbai aka yi saboda magana babba ce to annabi in kai magana ko akwai kuskure a ciki in akwai darasi sai ya nuna mutane darasi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ce na min ki sa'id kuna mamakin kishin sa'adin suka ce ya rasulullah ai dole mu mamaki kishin sa yayi yawa ka shi nan saboda tsabar kishi bai taba auren bazawara ba dan yi tuno wani ya taba kwanciya da ita bakin ciki sai kaje ne taba ga sai kuma duk cikin ba wanda ya ne yarinya aure tare da shi inda ya shiga kowa dole ya hakura dan in ka shigo za a mutu kuma idan ya sake mata sai dai wata kabila ta aure ta amma daga cikin ba mai aurenta saboda an san rigimar da za ta biyo baya saboda tsabar kishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle sai yace wallahi inni la aghayru minni annabi yace wallahi da ji kishi annabi ya ji shi me ki duki kishi sannan sai yasa annabi matansa ko ya mutu ba mai auren su har abu da kawo Allah ya hana don kare darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud afur suke suna cin afur tare da matarsa tufa sai wani mai bara ya zo ya bara a taimaka mashi wani yaro almajiri ta ce zo ka karba da ya zo akwai apple a hannun da ta bantara ta gutsuri apple da sai ta miƙa mashi tana miƙa mashi yaron yana karba sai ya kai bakin shi kan ta kara abdullahi dan mas'ud ya dauke ta ta kalle shi tace lafiya ba kai ke kwaita da niyin sadaka ba daga na yi sadaka sai muka ba kai kai wa'azin a rinka yin sadakan ba ce ke baki fahimci na ga matsala ba ba sadaka da kike ta bata mure ba idan zaki ba yaron afur sai ki dauki wanda biki ciza baki ki baki ki dauki guda yayi wanda biki guzura ba amma wannan ki riga kin guzura ga dan yawu yawun bakin ki a jiki da inda hakorin ki ya taba da shashi shashi hakorin ki yaron sai ya dauka zai kai bakin sa sai naga kaman bakin ki zai akwai kishi a dan ko ba shi wai bai yadda ba inda bakin matarsa ya taba bakin wani ya taba ba bakin wani ya taba bakin matar shi ba inda bakin matar shi ya taba ma bai yadda ba saboda haka idan za ta yi ta dauki wanda ba ta gutsura da bakin ta ba ta baya duk da yaro ne karami sai da ya gagara da wuyawa dan sai ato ah, mai gida ban gano inda matsalar take ba amma yanzu na gano da gaba za a kara ba to kaga annabawa suna da kishi to ga mutuwa tsakiyar gidan annabi dawo amma saboda kwarjini mutumin Anas ne masa magana haka aka jira har dawo dawo ya dawo yana dawo aka ce mai gida an samu matsala ya aka wani mutum a tsakiyar gidanka ce a gida na ayi bayan an kukulle ina yake yana da hayin sai ya kare mutumin, mutumin yana tsaye ki ga tsakiyar gida yana zuwa ya kalle ya bar sallama mutumin ya ansa yace man an kai waye Ya ce ana ya la da muluk ya ce ni ne wanda ban tsoron sarakuna ya ce kuma ko an kulle kofa zan iya shigowa annabi dawo ya ce ya eh, kwarai na gane ka na gane ka ka gane ne ce kwarai da gaske ya ce waye ne in ka gane ne ya ce malakul mau mala'ikan mutuwa ya ce ya eh, kwarai ni ne ya ce to ziyara ka kawo ko ka zo karɓar rai ne ya ce na zo karɓar rai ne amma idan ka ami saboda duk annabawa ba a karɓar ransu sai an ba su zabi sai an ba su ne sai an ba su zabi in ka amince Allah ya ce zo karbi rayuwa in kuma sai daga baya to sai in koma kuma sai daga baya in kara dawo annabi dawo yace a tunda ka zo a riga an gama karbi rayuwa ta na aina ma ta kunu? duk inda kuke mutuwa sai ta ritsa da shi yasa ana ta mutuwa mai ban mamaki akwai wani matashi ana ce masa ya haya ya taba kira na waya daga Kaduna yace malamin gauda abun mamaki muna zaune a teburin mai shayi wani ya zauna zai sha shayi aka haɗa masa shayi aka baki ga kofin shayi ga biredi ya bantari biredin ya sa a baki ya tattauna ya kurbi shayin amma bai haɗe ba mala'ikan mutuwa ya zara rayuwa. dan uwa taɓa gaya ma an irin wannan mutuwar mutumin yana cin abinci sai a wajen wanka gawa aka kwakwala tuwon da ke cikin baki ko ba ruwan mai mutuwa da sai kana da lafiya ko baka da lafiya wa kan min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashirin min al-dahar lafiya ka garau sai ka mutu wani ko bai da lafiya ai ta jira ka ga bai mutu ba garin damarwa garin damar Allah madaukin sirri Allah ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance a cikin dogayen gine-gine waɗanda aka gina su aka karsa aka inganta ginin in an ce buruj jam'i ne na buruj jam'i ne na me na buruj sai sa kana tafiya cikin maka ko madina zaka rinka ganin wasu manya-manyan hotel hotel kaji ana buruj kaza buruj al mansi ina ba ka kai to wannan ko ka je irin dubai ka rinka ganin su burujul khalifa ginin da fi kusan kowane gini tsaye yanzu a duniya irin su burjul arab wato in an yi gini bene austria wanda aka gina shi ya tashi ya shiga sararin samaniya wannan shi ake to buruj to ko da irin wannan gini kuka gina kuka shiga ba za ku tsira saboda mutuwa ba ha to mala'ikan da ta sama zai zo kana hawa na 330 kaga sai dauka daga can ya koma ka bashi dibba sai ya wala ka zuwa ka rage mishi hanya sai za ka ce wa kuntum fi burujin mushayya sai Allah ya ce wa in tusibhum hasanatun ga al'ada munafikai da ɗabi'ar munafikai idan wani abu mai kyau ya same su suka samu kuɗi ko promotion ko ci gaba ko ya ci zaɗe wani abu ne na alheri ya same shi wa in zibin hasanatin ya qulu hazihi min indillah sai su ce wannan daga wajen Allah ne wannan alherin da ya same mu daga waye daga Allah ne wa in tusibun sayyi'atu amma idan mummuna abu ya same su ya qulu hazihi min indila sai su ce wannan daga wajen ka ne kai Muhammadu kai ka jawo mana in mai kyau suka samu daga wajen wa Allah in mummuna suka samu daga wajen wa sai suka gargajin muhammadu sai Allah ce kul faɗa musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce kullum min indillah da mai kyau da mara kyau duk abin da ya same ku duka daga wajen Allah Allah ya ce fa mali haula'il qaumi wai me yasa mu da mutanen ne ka la yakadu ne yafqahuna hadisa ko kusan fahimtar magana Allah ba su me yasa ne a ja aya a ja hadisi ba su ganewa sai Allah ce ma asabaka min hasanatin abin da ya same ka mai kyau fa min Allah daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin abinda ya same ka mummuna fa min nafsika daga ka ne wanda bai san qur'ani ba zai ce ya ayyun ai sun ci karo da juna na an ce wa in tusibhum hasanatin yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atin yaqulu hadhihi min indik min sai aka ce qul kullun ma'ana min alhasana wa sayyi'a min indillah daga wajen waye same ka mai kyau fa min Allah daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin ya kamata ya zama shi ma fa min Allah hmm. amma shi sai aka ce fa me fa min eh fa min nafsik sai aka ce daga wajen kai ba daga wajen wa ba ba daga wajen Allah ba ya zaka ka hada wayannan ayoyi guda biyu idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka samu duka maganganu guda biyu ko wace akwai ayoyin da suka goyi bayan ta ina fata an fahimci wannan ita wannan cewa bala'in ka tsokano daga wajen kanka ne Allah ya faɗa yace wa ma asabakum min musibati wa ma asabakum min مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله يكي ما أصابكم من مصيبة بابا أبن دي ساميكم نرغ مصيبة فبما كسبت أيديكم أبن دي هنونكم يجنبلون إن جاء الله ne ya jangwalo hannunku shi ne Allah yake kuma ya sa waya afu an kasir akwai tsaye da kuka yi baya afuwa da yawa da duk tsaye da kuka yi ya kama ku da ita da abin ya fi aka taɓa ƙwarewa jami'a wannan ayar ai ta goyi bayan wannan magana ko ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik a wata ayar Allah yace zahara al-fasad fil barri wal bahri zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un Allah yace zahara al-fasad banna ta bayyana fil barri akan tudu wal bahri haka a cikin teku me ya jawo wayannan bala'o'i da suka bayyana akan tudu da cikin ruwa Allah yake ma kasaba aidin na saboda abinda hannayen mutane suka gangaro nan ma ya nuna idan bala'i ya samu adam daga wajen waye ne dan adam shi ya jawo kai shi ya jawo me kai a suratu yasin mushrikai suka cewa yan aikan Allah madaukin sarki inna ta dayyar na biku qalu inna taqayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون كنت أنبا واني أكجارهم kafirai suka ce musu inna ta rabi rabiku mu mun shi umta da ku me ma'ana mun shi umta da ku duk bala'in da ya same mu kuma ga jawo mana in an rasa ruwan sama ku ne in an rasa kaza ku ne in an rasa kaza ku ne ha ah? in an rasa kaza ku ne ko kwanan nan naji wani malamin da ya sha bidiyo ya kwankwada ya goshe ta duk bala'in da ke zamun Najeriya ya ce yan izara ne suka jawo shi domin su ne suke zagin manyan manyan to haka aka faɗa wa annabawa suka ce mu rasa ruwan sama ku ne yaran mu suka mutu kone, ne tsiro kyau kone, gona ba ta kyau ba an ba ambaliyar duk bala'i da ya same mu kone, shi da ma'ana ina ta bayyana duk la in lam idan ba ku daina wannan wa'azin da kuke ba na zagin allolin mu da na za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi za ta shafe ku daga wajen mu me annabawa suka ce musu ba sai a duk bala'i da ku gani daga wajen Allah bane kalu sai suka ce musu da'iro ko ma'akum shomkin kun yana tare da ku duk bala'in da ku ya same ku ku muka jawo ba mu muka jawo muku ba kun ga wannan ayar ma ta sake goyon bayan jerin wayannan ayoyi to amma da Allah ya zo ba mu labarin Annabi Musa da jama'arsa sanda ake gogormaya da Fir'auna sai mutanen Annabi Musa sai Allah madaukin sarki ce wa in tusibhum hasanatin yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atin yadayyaru bi Musa wa man ma'ahu wa in tusibhum sayi'atun yaqanjaru bi Musa wa man ma'ahu ala in إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون kun ga kafirai zamanin annabi Musa idan alheri ya same su wani abu mai kyau ya same su ya kulu hazihi min indi la tarsi wala daga wajen Allah ne wa in tusibum sayyi'atun amma ka samu rashin ruwan sama ko talauci ko rashin lafiya ko annoba ko ciwon kwalara amai da gudawa ko sanƙarau ko ciwon ƙarambau, wata bala'i ya faɗo a al'ummar ya ɗaya rubi Musa wa mamma abu sai annabi Musa da masu imani da ke tare da su sun suka dawo domin su da suka zo suna zagin alloli sai aka shiga bala'i sai Allah ya ce ala a saurara inna ma da'iruhum inda Allah wannan musifun da suke samu su da suke dora annabi Musa da jama'a sa a'a daga wajen Allah ne nan kuma sai aka rubuta cuta da bala'i in ya samu daga wajen waye daga wajen Allah ne nan an ce daga wajen ka ne nan an ce daga wajen Allah ne to ya za a haɗa ayoyi kuma qur'ani yace walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira hmm. da qur'ani ba daga Allah yake ba da an samu sabani mai yawa to anan babu sabani a ciki duk inda kaga Allah ya danganta mummuna abu zuwa gare shi to yayi ne domin ya kore tanfi yayi ne domin ya kore ne ya kore tanfi akwai kafirai suna da al'ada idan bala'i ya same su su canfa wani da yana da kuɗi sai amarya sai kuɗin suka kare sai ya fara tunanin cewa ya aure mai farar kafa shi yasa ya talauci yanzu a wajensa menene ya jawo masa ya talauce da ya auro mai farar kafa to in ka zo zaka mai waziya zaka ce mashi sai ka ce mashi a Allah ne ya baka kuɗin nan kuma dama Allah ne ya ba maka talauci shi ya karya ka ba wata farar kafa wani ya taba zuwa wajen malam rabu daura a kirme ma rabu daura yake lafiya ake na fa lafiya na shiga bala'i wani bala'i ka ce ce amarya nawa ashe ban sani ba mu kifa na aure ana gama sawa amarya kuma ta zama musifa ya akai yace to da duka kafafun hagu take da da ban gane kafafun hagu take da shi sai da hagu take tafiya ya ake ta tafiya ba rabu da lashin mike tsaye mutumin ya mike yace nuna mai take tafiya in ta taka kafar dama sai ta kaga ce sai ta taka ta hagu daga nan sai ta yace ta taka ta dama ya ce to ina ta samu ta dama sai ya shuru ya ce to ni mata ne da suka ga mun cewa duka hagu ta hagu cijiyoyi ne da suka tashi jefa mana matsala suka ce to kaga matsalar ka alhaji ba za mu hana ka aure ba amma ka shawarce mu wace kin karuwa yo karin mata gida ya alheri ne amma yanzu shi ka je ka aure musiba sai ce ban gane musiba aka ce ba kalli kafafun ta ba ai da hagu take tafiya da ya kalli kafa sai ya gare shi sa irin wanda kafa ɗaya ta yi haka ɗaya ta yi haka irin kawai sai ya rude fara mu da wala ce to ya kare ita da kai inda abuwa ku take tafiya kai da baya baya baka ji ina fatan gane wannan to a lokacin da aka ce ko yaro bai da lafiya a ce ai mayu ne a ce ai akwai wata tsohuwa ta shigo tun da ta kalli yaron nan tana rarraba ido ya wuna ɗiga bakinta daga nan dama an ce bana mai yaki ban gane tun da ta kalle shi ba dan me yunwa take ji shi yasa ka ga tana rarraba ido har ya wuce ku ba ta tuwo dole ne hankali ne duk tsoho da kaji an cewa mayya an Allah da sai ka samu ba ta rigata ko mun taba ganin uwar wani sarki ko wani kasa aka ce mai kun taba ganin uwar ciya mana lokal gaman ko wani gwamna aka ce mai ko wani DPO na yan sanda kai tsohuwa ko karfi guda goma sha bakwai murɗa murɗa ta turo duniya kai ta kace mata mayya ba su sussuka ka ba to sai an ga wata tsohuwa tana fama da me za ta ci ga yunwa ga talauci ga rashin gata ake asa a gabar shi ga sai a ce mai yaci to irin wannan canfe-canfe da ake yi su ne ake korewa shi yasa sai aka danganta abin Allah ne kawo domin da Allah bai amince ba bai kaddara ba abin zai faru abin da ba zai faru ba saboda haka min babi taqdir min babi ne taqdir min babi kaddara to a lokacin ne ake jinginawa zuwa ga Allah saboda duk abin da ya faru a duniya kaddara Allah ce sai da Allah ya kaddara da bai kaddara ba abin ba zai faru ba amma idan ka ji an ce maka abun kai ne ka jawo to nan kuma a babin al'asbab ne a babin ne sabubba domin akwai akwai sabubba da suke jawo a samu musifa an gane wannan daki da sauro baka sa maganin sauro ba baka sa gidan sauro ba ka shiga ka kwanta sauro ya kwana yana cizon ka idan ka tashi da malaria wa ya jawo maka kai ka jawo kanka haka ne ka rinka zama baka cin abinci har arsa ta kama ka waye jawo maka ana tsananin sanyi baka ruhu ba baka shiga cikin daki ba ka tsaya a waje ga sanyi ga ka jikinka a jike mura ta kama ka waye jawo kai ka jawo a babin me sabab amma waye kaddara haka Allah ya kaddara haka in ka tsokani fushin Allah ko kai wa Allah laifi Allah sai ya turo bala'i domin ya jarraba ka waye turo bala'in Allah amma me yasa Allah ya turo maka bala'i saboda ka tsokar shi da baka tsokar shi ba zai turo maka kenan waye jawo maka Sai ka jawo kanka hmm. to a babin asbab shine ake jinginawa zuwa gawa da dan adam a babin kaddara shi ake jinginawa zuwa gawa zuwa ga Allah wannan shine yadda maluma suke hada wayannan ayoyi Allah ta'ala ya sa mu dace hmm. to a saurara wasu muhimman maganganu guda biyu yana daga al'adar wannan kungiya mai albarka tallafawa marayu ko ba a cikin Ramadan ba ana tallafa musu amma idan ramadan ya zo ana so duk aikin alkhairin da kake yi ka ninninka na san ana so kwata mun fara kaddamar da kwamitin marayu kuma kwamiti ya ci gaba da aiki har yanzu yana nan yana gudanar da aiki sai ci gaba aka samu sai in Allah ya kai mu gobe za mu kaddamar da kwamitin marayu a nan da yardar Allah Ba na adamawa na ga abin da ya ban sha'awa amma na san sakwatawa jikokin shehu sai da Allah yi lokacin da muka kaddamar da kwamitin marayu bara a damawa a cikin minti goma sha biyar aka tara miliyan biyu da rabi wallahi cikin minti goma sha biyar kai ma kai minti goma sha biyar na ce sha biyar ne ce mun ya duba minti goma sha uku a kai minti nawa goma sha uku a minti sha uku na an tara naira miliyan biyu da rabi akwai mutum guda ɗaya da ya bada naira dubu ɗari biyar akwai wani shi ma ya bayar akwai masu dubu ɗari masu dubu hamsin masu dubu goma masu dubu ashirin banda ka masu kawo kaye ina ba ta fahimci wannan domin idan kuka ba da kuɗaɗe kuɗaɗe suna da amfani da yawa bara adamawa marayu waɗanda bariya suna shekara biyar bara sun kai shekara shida sun kai a sa su firamare an sa maraya ɗari da casa'in daga baya aka ƙara maraya goma sha biyu maraya ɗari biyu da biyu aka aka yi registration a firamare wannan maraya ɗari biyu da biyu kowanne an masa uniform kowanne maraya an siya masa littattafai an biya mai registration an siya masa jaka an yi enrolling ɗinsu gaba ɗaya a makarantun gwamnati a public school maraya ɗari biyu da biyu kenan ba da suna aji ɗaya sun shiga aji nawa aji biyu kuma Allah ya za ta taɓa wasu bana yanzu ci gaban ya kai lokacin da ya kamata maraya ba riga kaɗai kamata mutum tallafa masu da ba ya kamata mu fara tunanin marayu nan ya za a yi karatu ya za a yi ilimi ya za a yi karatu ya za a yi ne sai ilimi wannan ba zai yi wa dole sai mun ɗauko kuɗi mun ba da tallafi sai mun cire kuɗi kashi mun ba da gudunmuwa saboda ga gobe Allah ya kai mu kwarya kwarya nan cin zai kowa zai zo ya zo da kowa zai zo ya zo da me sallafi wa ke san shiga aljanna duk mai san shiga aljanna ce Allahu akbar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da mai taimakawa maraya haka suke a cikin aljanna wa ashara bi azbu'ihi as-sababa wal wusa wa faraja bainahu saboda haka in zaka iya kawo mana miliyan ɗaya kawo in zaka iya kawo rabi kawo in ɗari za a kawo kawo in hamsin abin da ya sauƙaƙa kada ka da a buɗe wannan gidauniya ta alkhairi baka sanya sadakar ka gwargwaron ƙarfinka kuma karka da kai Allah ruwa wata ne na Ramadan ga falalar watan Ramadan ga falalar taimakawa wa marayu saboda haka kowa yan agaji masu nufin ba agajin da muka wa, kowa ya tabbata ya zo da maraya da sadaka kowa ya tabbata ni ma zan kawo taro ana ramma ma zai kawo ba wanda ya saurari na shugaba na gawa ka tabbatar ka zo da taimakon ka gawa mai rigami kar mu zo gobe ana ka yi ikifai gobe na Allah ya da hari zai mai gabatarwa za ka zo taimakon marayu ba an fara maganin marayu kana kawo ta gada. liman ka tabbatar ka zo da kai na bariyo ya tabbatar ya ta tangaza yana na ina ambasada malam hasan barista dan ina mai jar hula ba wanda muka daukewa kowa gobe sai ya zo da gudu kuma marayu kuma nan zan tsaya kowa ya kawo tashi in bada sanarwa ba wani rufa rufa a dai kowa ya kawo tashi sai mun faɗa kun san dalili domin ku kabbara wa Allah ku ce Allahu akbar ku ce Allah ya saka mana alkhairi ni na san taron nan kun kace Allah ya kai mutum aljanna da azumi a bakin ku ga sadaka ga tarawih ga qiyamul layli ga tafsiri ga karatun qur'ani kuka ce Allah ya ba mutum aljanna an gama da yadda Allah to ke sa kowa gobe zo ya kasa ne ya zo ya kasa gudunmuwa za ku zo da ita duk wanda tsakanin sa da Allah yayi wa Allah alƙawari ya ce Allahu akbar kar ba ka daga hannu malaiku su rubuta ka gobe a gaba ka kawo duk wanda a shirye yake gobe sai ya zo da sadakan marawi ya ce Allahu akbar yawa kaga ga wani sanya noke yanzu yayi haka ko ba wanda ya doke to kowa ya duba da kusa da ke ya ce Allahu akbar a sai Allah ya dama rayu gobe an gama da ita Allah madauki akwai yan uwa da suke ta yi mana tambaya wani lokacin ka buga wani waya sai ka ji addu'o'in Ahmad Suleiman kafin mutum ya dauki waya abin da ake cewa caller tools ina fata ana jin wannan in ka buga wani waya ina fata fahimci wannan to idan kana so kai subscribing kai ma duk wanda ya bugo maka maimakon ya ji kiɗa ana ji girgirgir ya zama ya ji kira'a ko ya ji addu'a to ga lambobin da su ne za ka shiga wanda ya rike ya rike wanda bai rike ba za faɗa mashi hanya mafi sauki da zai samu ga lambobin wannan ku rabawa mata a cikin gida ku rabawa iyalai muna so duk inda aka buga rinka jin addu'o'i da karatun Qur'ani karka rinka jiyar da mutane kira ba ji ba gari a cikin wannan wata duk da wani lokaci ba laifin kuma ne aka samu kuskure ne kamfani amma da an samu kuskure dama kwamfuta ce kwamfuta kuma dole wata ranta rikice kamar mota ce wata ranta yi ne ta yi daidai ina fata an gane amma duk sanar ta rikici muna faɗakar da su mun faɗakar da su kuma ana gyarawa a dawo an gane wannan abin da za ka yi kana iya addu'o'in kashi uku ne aka yi akwai kod ɗin da 011656 011656 wannan shine kod na farko kod na biyu ba ƙarshe ce kawai take canjawa 011655 kun ga kalmar karshe ce kawai ta canja ko da wancan six ne karfi wannan kuma five sai na uku zero one one six five four shi ma ku lura na karshen ne kawai canja to kowanne kaga dama a nan sai ka ɗauka sai kai test ɗinsa zuwa lamba ga ta zan bayar 4100 4100 in kana son ka ji kalolin addu'o'in duka guda uku kana iya subscribing in wannan ya bugo a ɗana wannan in wannan ya bugo a ɗana wancan wannan ya bugo a ɗana wannan in kuma ɗaya ta ishe ka sai kai subscribe din guda ɗaya ka tura zuwa 4100 ina fata amfani wannan hanya ta gaba idan ka buga wani sai ka ji addu'a da ka buga wani kamin ya dauka sai ka ji addu'a to kamin ya dauka ita wuri kai pressing din 1 kai pressing din me 1 da kai pressing din 1 to shikenan automatically computer su za ta turo maka addu'a kai ma ka shiga cikin subscribers ka shiga cikin me subscribers yadda za a yi kenan wannan falibaligu shahidi min kumul ghaib Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika